to insha Allah za mu ɗora a kan karatunmu na suratun nisa satin da ya wuce mun fara karanta aya ta talatin da hudu lokaci ya cin mana saboda ka yau insha Allah za mu sake ɗaukowa daga farkon ayar sai mu ɗora Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce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 فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا Allah maɗaukakin sarki ya ce, Arrijalu ƙawamuna alal nisa, Allah ya ce lallai maza su ne tsayayyu akan al’amarin mata. Kamar yadda muka ambata Allah subhanahu wata'ala ya hukunta cewa maza su zam jagorori akan mata maza su zam su ne masu gudanar da al'amuran mata ta kowace fiska arrijalu qawwamuna 'alan nisa maza Allah yake su ne jagorori tsayayyu akan al'amuran mata yana daga cikin tsayuwa akan al'amuran mata shi ne maza su tsayu a kan kafansu wajen kare mutuncin mata kare mutuncin iyayensu kare mutuncin matansu kare mutuncin ƙannensu, kare mutuncin 'ya'yansu kare mutuncin dukkan wadda suke ƙarƙashin kulawarsu jama'a mun fahimta baka zama tsayayye kan iyalanka ba baka zama tsayayye kan ƙannenka ba baka zama tsayayye kan matanka ba baka zama tsayayye kan ƴaƴanka ba matuƙar ƴaƴanka sai sun yi talle kafin su samu abin biyan A arrijalu qawwamuna 'ala nisa Allah ya ce maza su ne tsayayyu wajen gudanar da al'amuran mata jagorancin mata su ne masu nuna musu yadda ya kamata su gudanar da al'amuransu Allah ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi da shi mun yi bayani akan yanayin kuwa da Allah ya azurta maza da shi wadda mata ba su da irin wannan shine ma'anan walaisa zakaru kalhunsa kazar kazar ɗin namiji ba kaman kazar kazar ɗin mace ne. jarumtakar namiji ba kaman jarumtakar mace ba abin abinda namiji zai iya jurewa ya shanye ba ɗaya ba ne da abinda mace za ta iya jurewa ta shanye ashe kenan wadda ya siffanta da waɗannan sufofi, ai shi ya kamata a ce shi ne jagora jarumi ai shi ke jagoranci wanda yake kazar-kazar wajen neman rayuwa ai shi ya kamata a ce jagora ne wanda zai iya tsare duk dagar da ta taso ai shi ya kamata a ce ai shi ne jagora Allah ya ambaci hikimar da ta sa ya fifita maza akan mata ko bai ambata ba ya ambata bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah yake da kuma abinda suke infaki na dukiyarsu akan su mata din yau idan mutum yana da mace duk arzikin matar suturarta lafiyarta abincinta ai duka yana wuyan mijinta ne ba za a ce to tun da ita hajiya ce, yanzu ita ce za ta dinga ciyar da gida haka ai ba tsarin addini ba ne wabi ma an faɓo min amwalihim Allah ce saboda abin da suka yi infaƙi na dukiyarsu shi yake ba da sadaki don za ka aure hajiya sai a ce to hajji yanzu ke daki ba da sadakin aure Allah ya ce fasalihatu ai fannisa'u salihatu Allah ya ce to mata salihan mata kanitatun, Allah ya ce mata ne masu dogewa da dawama akan da'a wa Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a wa mazajin aurensu fasalihatu mata salihai mace saliha Allah ya ce ƙanitatun su ne matan da suke dogewa akan da'a wa mazajinsu kamar yadda muka ambata a baya babu wata dabara da kyamace za ta yi babu wata dabara da kyamace za ta bi ta samu rahamar Allah har sai in ta yi biyayya wa mijinta babu zaɓi a musulunci idan dai mace tana neman rahamar Allah ta dace da aljanna a ranar alkiyama dole ne dole ne sai ta yi tsa'a wa mijin aurenta yana yi bari na bari fasalihatu qanitatun Allah ya ce mata salihai su ne waɗanda suke dogewa akan ɗa'a wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa kuma suke ɗa'a wa mazajen aurensu babu dalili a musulunci da mijinki zai miki umarni ki ko ki bari ki ƙi ko ki ƙi bari face kin shiga cikin fushin Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mace salaha a wajen mijinta mace da take rabautuwa a ranar alkiyama a wajen mijinta mace da take samun tsira babban rabo a ranar alkiyama annabi ya ce ita ce matar da iza nazara ilaiha zaujuha sarratu annabi ya ce ita ce matar da idan mijinta ya yi dubi zuwa gare ta ya kalle ta annabi ya ce sai ta faranta mishi wankanta ya yi ɓattanta ya yi kwalliyanta ya yi annabi ya ce idan ya ganta sai ta ba shi sha'awa sai ta burge shi wa iza mara ha a ɓa'atu annabi ya ce in kuma ya mata umarni sai ta mishi ɗa mace ba ta da dalili a musulunci da mijinta zai ce ta yi ta yi ta bari ta bari Matuƙar ba a kan sabon Allah ba ne. ba ta da dalili da ba za ta yi biyayya ba mace ba ta da wannan dalilin a musulunci ba ta da dama ta ce to ai ya mun kaza ne shi ya sa ba zan mishi da'a ba babu wannan maganan a musulunci kawai idan ya mata umarni ta saba ma Allah ba ta saba ma Allah ba idan abin da ya yi umarni ko ya yi hani ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan babu da'a ma wani cikin saba ma Allah amma idan ba sabon Allah bane ba ta da wani dalili a musulunci da miji zai mata umarni ta ce ba za ta bi umarninsa ba mata ku ji tsoron Allah ku nemi kiyama ta hanyar biyayya wa mazajen ku ji tsoron Allah ku yi biyayya domin samun rahama a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya ma wata mace yace mata kin ga mijinki fa innahu jannatuki wa naruki annabi yace mijinki nan shine aljannarki shine wutanki duk wani kewaye kewaye da zaka ga mace tana yi a'a ita ce azumin alamin da litinin a'a ita ce qiyamul laili a'a ita ce zuwa islamiya a'a ita yar hadda ce a'a ita yar hadisi ce in ba ta bin miji ba za ta samu rahamar Allah ba annabi da ya ambaci mace da addininta idan ta tsare sallah in ta tsare azumi in ta tsare farjinta in ta tsare kaza duka da annabi ya ambata sai ya ce kuma in ta yi da'a wa mijinta to za ta shiga aljanna ranar alkiyama ta kofar da take so daga cikin kofofin gidan aljanna babu wani abu da yake wajibi mafi girma akan matar aure in uwana mata kamar da'a wa miji kamar biyayya wa miji matukar biyayyar bata saba wa Allah ba bata saba wa manzal Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yake cewa a cikin hadisi law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha za mu ɗora a kan darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratun nisa sati biyu da suka gabata mun ɗauko daga farkon aya ta talatin da hudu kuma sai ya zama bamu mu samu damar ƙarasawa ba wa ma ta sha'una illa ya sha Allah muna roƙon Allah ya sanya hakan alkhairi ne gare mu insha Allah za mu sake ɗaukowa daga farkon aya ta talatin da hudu haɗin Allah maɗaukakin sarki ar rijalu qawwamu na ala nisa Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da dai to aran mace Allah ya ce. بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعلوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله من أوكتين تركيتي الرجال قوامون على النساء Allah ya ce mazaje su ne tsayayyu su ne jagorori akan al'amarin mata in ji mun yi dogon bayani a karatunmu na baya game da tsayuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cewa maza su ne tsayayyu akan al'amarin mata su ne jagorori akan al'amarin mata saboda Allah ya fifita sashi akan sashi namiji ba ɗaya yake da mace ba wannan tsayuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce arrijalu qawwamuna 'alan nisa' ya shafi tsayuwa a kan al'amarin mata jagorantan al'amarin mata ta kowace fuska a rayuwarsu maza su ne masu haska wa mata ta inda ya kamata su bisu gudanar da rayuwarsu su ne masu tsare musu mutuncinsu kai ne mai tsare mutuncin matanka da 'ya'yanka abin da ya shafi mutuncinsu ya shafi rayuwarsu ya shafi dukkan abin da zai kai ya komo game da rayuwarsu hatta abin da ya shafi makomarsu ai shi ne Allah ya ce ku an fusa kuma alikum naran وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah, U an kun wa ahalikun naran, Allah ya ce ku tsare kayukanku, Allah ya ce ku tsare iyalanku daga wata wuta ta masifa. Wannan iyalai ina ƴaƴan mutum sun shiga kuma matan mutum sun shiga to namiji wadda ake kiransa namiji ya amsa shine wadda ya zama tsayayye a kan al'amarin iyalan ka bar iyalanka su walaƙanta, kar ka bar iyalanka su tozarta kar kuma ka zam da yus wadda baka kishin iyalanka Allah yace ar-rijalu qawwamuna alan nisa maza su ne tsayayyu jagorori Allah yace akan al'amarin mata bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd Allah yake saboda abinda Allah ya fifita sashi da shi akan sashi mun yi dogon bayani akan sashi da Allah ya fifita akan sashi asalin kira da Allah yayi wa maza ai ba ɗaya ne da kirar da aka yi wa mata ba ba mutane ba ko da dabbobi namiji ƙirarta ba ɗaya ba ne da ƙirar mace zubin rago kaga ai ba ɗaya ba ne da tunkiya kowa ƙarfi irin na zuciya juriya da tahammulin abubuwa a rayuwa kaga ai ƙarfin zuciyar namiji ba ɗaya ba ne da ƙarfin zuciyar mace bima sabbalallahu ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita tashi da shi akan sashi mahaifiyar na na maryama take cewa walaysa zakaru kal ta yi bakance a kan idan Allah subhanahu wata'ala ya ba ta aihuwa ɗan ta sadaukar da shi ma Allah ta sadaukar da shi ma addinin Allah amma idan ka lura da yadda ta yi bakancan abinda take fata ta samu shine ɗa namiji da ta zo aihuwa sai ta haifi ɗa mace ta ce ya Allah ga abinda na haifa mace ce ta ce kuma ai Allah shine mafi sanin abinda na haifa sai ta ce kuma walaifar zakaru kal'unsa ta ce amma Allah ka san mace ba kamar namiji take ba namiji ba kamar mace bane kazar kazar da namiji zai yi ai ba irin yadda mace za ta yi bane jama'a mun fahimta idan ka ga ana cewa whatever man can do woman can do ƙarya ne babu wata ƙa'ida da su kansu yan boko suka ƙaryata ta kamar wannan ka'ida haka ne zaka ga ganin kungiyoyi da aka yi kala kala kungiyoyin haƙƙin mata kai ka taba jin kungiyoyin haƙƙin maza saboda su za su karbi haƙƙinsu da kansu haka ne na ba ku labari waɗansu shekaru can irin waɗannan ƙungiyoyin sun taɓa zuwa wani sun kawo mun ziyara malam a dinga ɗanjan hankalin mazan nan yanzu mata suna walakanta ana dukan mata ana kaza wa mata an to me ta ba za su rama ba tun da whatever man can do woman can do kaga an da ce ta sai ta rama abinka zai yiwu ƙarya ce ba zai yiwu ba walaisa zakaru namiji ba kamar mace ne. namiji ba kamar mace bane bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda fifita sashi da Allah yayi akan sashi wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abinda suke infaki na dukiyarsu da shi kaga ai gida duk yadda gida ya kai gida ai namiji shi yake rike gida don ka aure hajiya sai ka ce to hajiya ke ne yin ce bane a gida don za ka aure hajiya sai ka ce to hajiya ke bani sadaki ma an anfaqu min amwalihim Allah ce da kuma abin da maza suke infaki da shi na dukiyarsu akan ɗawainiyar mata akan ba da sadaki da kuma tsare musu mutuncinsu da rayuwarsu Allah sai ya ce fasalihatu ai annisa'un salihat Allah ya ce mata salihai mace nagartacciya mace saliha Allah ya ce qanitatun su ne mata masu dogewa akan da'a ma Allah masu dogewa akan ɗa'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna dogewa akan da'a wa mazajensu hafizatul lil ghaibi Allah ce kuma suna tsarewa suna kiyaye abin da yake fake bayan idon miji ba a yin abin da zai saba wa miji hafizatul lil ghaibi suna tsare abin da yake fake sirrin miji sirrin gidan miji ba a fita da shi a waje Allah ce waɗannan mata su ne sale fasalihatu Allah ya ce mata salihai nagartattun mata Allah ya ce kanitatun su ne matan da suke tsayuwan daka wajen yi wa mazajensu biyayya hafizatun lil gaibi sannan suna tsare abin da yake koyi suna kiyayewa ka san wata wadda ba ta da kamun kai duk sirrin gidanka yana kunnen kawarta haka ne ko ba haka bane duk abin da ke faruwa a gidan yana kunnen kawarta babu wani abu kai kana shiga ne kana fita kawayenta suna kallon ka ne babu wani abu na sirrinka da kawayenta ba su sani ba akwai irin waɗannan matan ko babu to irin waɗannan mata sun yi asara fasalihatu Allah yace mata salihai ita fa mace ka zama salaha ka zama nagartacciya alƙiyamanta yayi kyawu bayan bauta ma Allah da kadaita Allah da bauta babu wani abu da yake ba ta kaso mafi yawa wajen samun tsira duniya da lahira kamar biyayya wa mijinta babu ita mace da ta yi wa mijinta biyayya da katta yi wa mijinta biyayya duwayonta duk dabaranta in dai rahamar Allah ne ba za su haɗu ba sai in ta bi shi in dai rahamar Allah ce mace ba yadda za a yi su haɗu da ita da rahama sai ta yi biyayya wa miji wannan haka Allah ya tsara mata ku ji tsoron Allah ku yi biyayya wa mazajen ku babu dalili a musulunci babu dalili da mace ba za ta yi biyayya wa mijinta ba har sai in ya umurce ta da saba ma Allah amma in ba saƙon Allah bane ba ta da dalili da zai sa ba za ta yi biyayya wa mijinta ba mata ba za ku gamu da rahamar Allah ba har sai kun yi biyayya ma aurenku. hadisin al-Imam Ahmad hadisin Abu Huraira Ahmad ya fidda hadisin hadisi ne ingantacce Abu Huraira yana ba da labari ce muna zaune da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka yi wa annabi tambaya fila ya rasulallah, aka ce ya manzon Allah ayyun nisa'i khair a cikin mata wace mata ce mafi alkhairi ayyun nisa'i khairun wace mace ce a cikin mata ita ce mafi alkhairi a duniya da lahira ita ce mafi alkhairi a wajen Allah fakala sallallahu alaihi wa sallam annabi sai yace allati tasurruhu idza nazara ilaiha annabi yace ita ce matar da take faranta wa mijinta rai idan ya tsaga ido ya kalle ta Allahu akbar allati tasurruhu idza nazara ilaiha annabi yace mace mafi alkhairi a wajen Allah ita ce matar da in mijinta ya daga ido ya kalle ta sai ya ji daɗi sai ta faranta mishi rai tasurruhu idza nazara ilaiha saboda ta iya wanka tasurruhu idza nazara ilaiha saboda ta iya murmushi tasurruhu idza nazara saboda ta iya rakiya ta iya tarba tasurruhu idza nazara saboda ta iya magana duk lokacin da ya ganta yakan ji a jikinsa kwanciyar hankali ya samu kenan annabi yace ita ce mafi alkhairi a cikin mata allati tasurruhu idza ilaiha annabi yace ita ce matar da take faranta wa mijinta rai duk lokacin da mijinta yayi dubi zuwa gareta. wa tuti'uhu iza amara annabi yace kuma takan mishi da'a idan ya umurce ta idan yace ayi sai ta yi idan yace a bari sai a bari malam in dai ya mace ce ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar alkiyama ta yarda akwai hisabi ta yarda akwai wuta da aljanna wallahi ba za ta taɓa samun haske a rayuwa ba har sai ta yarda da yi na yi bari na bari in dai a gidan aure yi na yi bari na bari ku mata ku musulmai ne kuna da addini kuna da littafi kuna da annabi ya nusar da ku hanyar da za ku bi ku samu ingantacciyar rayuwa a nan duniya da kuma bayan kun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala rayuwar mace ya danganta da yi na yi bari na bari a ƙarƙashin aurenta duk wata matar da malam duk wata matar da za ta zo ta ce miki aikin bashi ne wallahi ba alkhairi take nufi da ke ba babu soyayya babu kauna ga wata matar da za ta zo ta ingiza zaki akan mijinki ka san wata ce mata za ta yi to ai abin da yake yin kin bashi duk wacce za ta gaya miki wannan maganar wallahi ba ta nufin ki da alkiyama ba ta nufin ki da rahamar Allah mijinki ya wuce a ce kin bashi mijinki ya wuce a ce kin bashi wa tufi'uhu idza amara annabi yace kuma tana mishi ɗa'a idan ya umurce ta annabi sai yace wala tukhalifuhu fi nafsiha wala fi malihi bima yakrahu sannan ba ta saba mishi akan kanta da kanta ta sadaukar da kai wa mijinta idan bukatan ta yake yi tana shiri ba ta saba mishi akan kanta da kanta wala fi malihi ko kuma akan dukiyarsa ta ci amanarsa ta saci dukiyarsa ta barnata mishi dukiyarsa akan abin da bayi so annabi ya ce wannan ita ce mafi alkhairin mata jama'a ina mun fahimta saboda a nuna wa mace alkhairinta tsayuwanta akan nagarta riskan alkhairan duniya da lahira yana alaka da aure ai ka ji abinda annabi ya lissafa da aka ce a cikin mata wace mata ce tafi alkhairi sai yace matar da in mijinta ya kalle ta takan faranta mishi rai matar da in mijinta ya mata umarni tana mishi biyayya matar da ba ta saba wa mijinta akan kanta ko kuma akan dukiyarsa jama'a ina mun ji to wata zaka samu ta tashi da azumin litinin amma ba ta ma mijin magana yana faruwa ko bai faruwa to annabi ya ce mafi alkhairi ita ce mai biyayya wa miji mafi alkhairi ita ce mai biyayya wa miji hadisi ne ingantacce hadisin al Tirmidhi hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu an tasjuda li zawjiha wa fi riwaya li izami haqqihi alaiha annabi ya ce inda zan umarci wani ya yi su juda ma wani jama'a ku ji laukuntu amiran ahadan an juda li ahadin annabi ya ce inda zan umarci wani ya yi su juda ma wani la'amartul mar'ata an ta juda li zaujiya. annabi ya ce da na umarci mace ta dinga sujuda wa mijinta ma'anansa inda zan umarci wani ya bauta ma wani annabi ya ce to da mata zan ce su bauta wa mazajensu ne ba da su bauta wa manzanni ba ne ko an ba da izini ba za su bauta wa annabawa ba ne ko an ba da izini ba za su bauta wa mala'iku ba ne ko an ba da izini annabi ya ce inda zan ba da izini wani ya bauta ma wani to mace bauta wa mijinta za ta yi ba wa babanta ba ba wa mamanta ashe mace da take da addini ta yarda irin waɗannan hadisai hadisai ne na annabinta hadisai ne da manzanta wadda shi ne jagoranta ya ambata a game da al'amarinta abin da ya kamata shi ne sami ina wa abba sai ta sai ta sai annabi ya ce inda zan umurci wani ya yi sujuda ma wani ma'ana inda zan umurci wani ya bauta ma wani la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha annabi yace da na umurci mace ta yi sujuda wa mijinta ma'ana ta bauta wa mijinta min izni haqqihi alaiha annabi yace saboda girman sa da yake kanta muna fahimta to duk inda mace in je mace za ta tsira in je mace za ta tsira zaka ji tsiranta yana alaƙa ne da mijinta to wata yadda take ma malamin islamiyan su biyayya wallahi ba ta ma mijinta biyayya wata yadda za ta yi biyayya wa malamin makarantar da take diploma ko NCE wallahi biyayyan ba ta ma mijin aurenta gaskiya ne ko ba gaskiya ne? wata wallahi yadda take biyayya wa supervisor su wallahi ba ta ma mijinta wannan biyayya kaga ai biyayya kin yi biyayyan banza kin yi biyayyen banza ita mace tana samun rahama ne lokacin da ta yarda mijinta mijinta ne ke mijinki shine his excellency ne ba ki da wani gwamna in ba mijinki ba shugaban kasanki mijinki domin ba wadda zai baki umarni sama da umarnin mijinki mijinki shine aka rubuta aljannarki a kasan kafan wani hadisi al-imam ibn majah ya fidda hadisin hadisin abdullahi bin abi aufa hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi annabi yace na rantsi da wadda raina ke hannunsa wa kenan annabi yace na rantse da wadda raina ke hannunsa la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha annabi yace na rantse da wadda raina ke hannunsa mace ba ta sauke haƙƙin ubangijinta har sai ta sauke haƙƙin mijinta in dai namiji bai cika ba annabi yace na Allah bai cika ba in dai namiji bai samu ba Allah ba zai karɓi na shi annabi yace na rantse da wadda raina ke hannunsa ba matar da za ta sauke haƙƙin Allah a ce yanzu ba bashi tsakaninta da Allah har sai ta sauke hakkokin mijinta in je namiji bai samu ba ki sani daga bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na Allah ma bai samu ba aure ibada ne neman aljanna neman rahama ake da shi shi aure ba abin amore bane aure ba wani abu ne da zaki yi shi A akan bukatunki ba za ki yi shi ne a kan addini ne ana zaman aure ne a kan addini ne yadda ake nema ba a littafi muka gani ba yadda ake ɗaura aure ba a littafi muke gani ba yadda ake zaman aure hakkokin miji hakkokin mace duk ba mun karanta ne a littafi ba to ya za a zo kuma zaman auren kowa ya yi da kayi ba zai yiwu ba hakkin Allah baya samuwa baya cika annabi ya ce har sai hakkin miji ya samu wani hadisi ne ban tsoro a game da al'amarin mata al'imamul bukhari ya fi da hadisi hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uritun nara annabi ya ce an nuna mun wuta lokacin da ya isra'i da mi'iraji an buɗe wa annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ya ga wuta wa uritun nar annabi ya ce an nuna mini wuta falam ara kal yaumi manzaran qattu azza annabi ya ce tun da nake ban taɓa ganin wani abun firgitarwa irin abin da na gani a wannan ranar ba la da wala quwwata illa billah falam ara kal yaumi manzaran qattu azza annabi ya ce ban taɓa ganin wani abun firgitarwa da tashin hankali irin abin da na gani ran da aka nuna min wuta ba annabi sai ya ce wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa annabi ya ce da naga wuta sai naga mafi yawan ma'abutanta mafi yawan yan wuta annabi ya ce sai naga mata ne yanzu wannan hadisi tun da kin yarda daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito al-imam al-bukhari ya da hadisin yanzu wannan hadisin bai kai mace ta dinga kwana tana tashi da tunanin wannan hadisi ba wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa annabi yace sai na ga mafi yawan ƴan wuta mata ne ko kai namiji kana da iyaye mata kana da matan aure kana da ƴaƴa mata ai wannan hadisin abin fargaba ne balle ita wadda aka yi maganan da ita kai tsaye wata duk wannan karatun da za a yi kamar ana shafa mata mai ne don ita bai shafe ta ba don ita bai shafe ta wa ra'aitu akthar ahliha an-nisa annabi yace sai naga mafi yawan ma'abutan wuta in wuta annabi yace mata ne qalu bima ya rasulullah sabai sai suka ce saboda mai manzon Allah me yasa mata suka fi yawa a wuta kada sai ce bi hinna saboda tsaban kafircewar mata kila sai aka ce a yakfurna billah ya rasulullah kafirce ma Allah mata suke yi ya manzon Allah kada sai yace yakfurna al-ashir annabi yace tsaban cutar da su, yakfurna al-ashir al-ashir bi ma'ana az-zawj ka kalli jumla aka ce mishi a yakfurna billah kafin ce ma Allah suke yi ridda suke yi sallah suke bari zagin Allah suke yi annabi ya ce ba ko ɗaya, yakfur na ashir tsaban cutar da mazajensu ne ashe kaga bakin sallah ya tara mata a wuta ba ba barin karatun alkur'ani ya tara mata a wuta ba ba ridda da barin musulunci ya tara mata a wuta ba me ya tara mata a wuta annabi ya ce ya furnal ashir tsaban cutar da abokan zamansu wata malam duk duniya inda za a tara duk cutarwanta a duniya wadda ta fi cutarwa a duniya mijin aurenta za a samu duk duniya duk cutarwanta wadda ta fi cutarwa a bayan ƙasa wadda yake shi ne mijinta ta cutar da shi da maganganunta wata duk maganar da mijinta zai faɗa za ta ce ƙarya ne mahaifinta ya yi magana ta ce ƙarya ne ya fi mata sauƙi mijinta ya yi magana ta ce mishi ƙarya yi za ta ce mishi munafiki za ta ce mishi azzalimi babu bakar maganar da ba za ta gaya mishi ba wani ta cutar da shi da aikinta duk abin da bai so ba za ta bari ba zai kira da ya ce mata wacce kina cutar da ni amma ba za ta bari ba abin da bai so ta san bai so ya hana ta bai so ba za ta bar abin ba abin da yake so ta aikata ba za ta aikata ba ya furnal ashir annabi yace ce abin da ya kai mata suka zama kaso mafi yawa na 'yan wuta annabi ya ce saboda tsaban cutar da mazajensu ya furnan ashi wani duk duniya malam duk duniya wadda ya fi cutansa a duniya matar aurensa in yana zaune da abokansa zai ji sauki in yana zaune a ofis zai ji sauki idan yana zaune a kasuwa da abokan kasuwancinsa zai ji sauki idan ya shiga gidansa kamar ya shiga wuta ba zai ce ta yi ta yi ba ba zai ce ta bari ta bari ba ba zai hana ta ta hannu ba ba za ta yi abin da yake so a daɗin rai ba furnal al'ashir mata annabi ya ce abin da ya sa kuka fi yawa a wuta shi ne kuna cutar da mazajen kuna cutar da mazajen wa furnal ihsan. annabi ya ce kuma suna butulce ma kyautatawa mafi yawansu ba su tuna alkhairi ba su tuna alkhairi da yawansu ba su tuna alkhairi annabi ya ce wa yakfurnal insan suna butulci ma kyautatawa suna butulci ma kyautatawa miji zai aure ta abincin da za ta ci a gidansa mahaifiyarta ita ba ta ci a gidan ubanta ba zanin da za ta ɗaura uwarta ba ta ɗaura irinsa rayuwar da za ta yi a gidan a gidansu ba ta samu haka ba ta samu kyautatawa ko ba ta samu ba ta samu amma duk ba za ta ga wannan ba Wai furnal insan annabi ce suna butulce ma kyautatawa suna butulce ma kyautatawa suna butulce ma kyautatawa wani zai aure ta ya rike ta ya rike ƙannanta, ya taimaki iyayenta amma wata ran in ta gaya mishi magana sai ka ɗauka ba ta san inda ya fito ba a duniya ai sakamakon kyautatawa kan ai kyautatawa kyautatawa sakamakon shi kyautatawa Wai yakfurna insan ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah annabi sai ya ce lau a hasanta ila ihdahunna dahara annabi ya ce wallahi inda za ka kyautata wa ɗaya daga cikinsu iya rayuwarka kai a ce ba aikin da kai a duniya sai tsawainiya wa mace summa ra'at minka shay'an wataran sai ta ga wani abu da ba ta so ka aikata tattare da kai qalat ma ra'aytu minka khairan qattu annabi yace za ta ce maka ni ban ga alkhairin zamana da kai ba suna faɗa ko ba sa faɗa lau a santa ila idahun na dahar annabi ya ce inda za ka ɗauki iya tsawon rayuwarka ai muna fahimta ko ba dukansu ba ai wutan ma aka ce mafi yawa ne ko kenan akwai na aljanna to waɗannan mafi yawan da suka shiga wutan su annabi yake siffantawa cutar da mazajensu cutar da butulci ma kyautatawa annabi yake kuma irin waɗannan matan inda za ka kyautata musu iya rayuwarka a ce kai iya rayuwarka ka kyautata mata ka mata gwaninta a nan ka kare sun mara'at minka shai'a annabi ya ce wata ran sai ta ga wani abu da bai mata ba tattare da kai sun mara'at minka shai'a sai ta ga wani abu duk kankantansa wadda bai mata ba tattare da kai kalat annabi ya ce ce mata za ta yi mara ra'aitu minka khairan qattu ni ban taɓa ganin wani alkhairi tattare da kai ba duk ta mance to yar wuta kenan sun mara ka shaya za ka samu wannan abin da ka gani bai matan ba watakil za ka ƙara aure aka ne ko ba haka ba wata iya laifinka da ka mata a duniya shi ne za ka yi aure yan na haka ne ko ba haka ba sun mara ka shay'an annabi ya ce sai ta ga wani abu da bai mata ba a wajenka sai ta ga wani abu da ka mata baka mata daidai ba to wani iya abin da za ta ganin shine ta ji kana neman aure ko kuma kayi aure to daga ran da aka ce kana neman aure ko kuma kayi aure kiyamatu ha to ita alkiyaman ta tsaya kenan an yi tashin duniya kenan ba abin da ba za ta faɗa ba ba abin da ba za ta faɗa ba za ta ci mutuncinka za ta walakanta ka za ta fi da sirrinka za ta maka sharri za ta yarfa maka kowane irin mummunan magana wata za ta iya cin mutuncin mijin a gaban mutane ba yana faruwa ko bai faruwa shi kuma aure ko ƙarin aure yanayi ke kawo shi mata ku ji ba tsanan ku ce sa a ƙara aure ba yanayi ne ke kawo ƙarin aure idan akwai wata mata da ta samu direwa a wajen miji ta isu a wajen miji akwai wacce ta kai nana Aisha ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wadda ya kai ta ka dubi yadda ya dinga jero mata kishi aure bayi alaka da ba a son ki yanayi ke kawo shi aure bayi alaka da wai ba a son ki wai ya gaji da ke wannan ba shi bane wani lokacin da zai yi auren Ahmad, wani lokacin da zai yi auren ya san matarsa ta gidan ma ta fi wacce zai aura yanayi ne kawai ke kawo ya aure ta ba kiyayya ba ne ba bayi son ki ba ne ba ya washe ki ba ne ba ya gaji da zama da ke ba ne yanayi ke sa a ƙara aure yanayi ke sa ko yanayin shi miji ko irin yanayin environment da yake rayu a ciki dalilai da yawa suka sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙara aure dalilai ne masha bamban wata zai aure ta ne saboda dalili kaza wata zai aure ta ne saboda dalili kaza mata ku ji in mazajen ku da su ƙara aure ba kin ku bane ba sun gaji da ku bane ba haushin ku suke ji za su ƙara aure ba yanayi ce sa a ƙara aure haka ne ko ba haka ba yanayi yanzu kamar ni ni yanzu ni ni a ɗauke a ɗauke ni a ba wa mata ɗaya ya za ta yi da ni babu yanayi ne a share gidana a ce wa mata ɗaya zauna a gidan za ta gudu ta bar gidan yanayi ne bakin mace ke sa a yi aure ba yanayi ke sa a ƙara aure dalilai suke sa a ƙara aure ba ƙiyayya ba ce ba ba kiyayya ba ce ba to wata daga inda aka ce za a ƙara mijinta zai ƙara aure to fa tashin hankali da rigima da tonon asiri ya zo kenan wannan jahiltar addini wannan jahiltar addini wannan jahiltar addini ne rashin fahimtar addini ne wannan rashin fahimtar addini ne wata kuma ta koma ta yi ta maganganu ya je ya auro illiterate haka ne mana to ina illiterate ya kwace miki miji ai ce sa illiterate haka ne insha Allah muka samu lokaci akwai muhabarar da zamu gabatar wadda har na mata take <laughs> eh a game da irin waɗannan matsaloli na kishiyoyi mai mataccen zuciya mai tsoron kishiya mai mataccen zuciya mai tsoron kishiya dan da matsoraciya ba mai tsoron kishiya ta zo mana ku buga ba ganin mijin ba haka ne shi miji shi miji kamar kwallo ne a cikin gida wacce ta iya ta ɗauka matsoraciya kawai haka ne haka ne ai mace ma ba a sanin wacce mace ce sai in tana da kishiya Zama mun fahimta ku dubi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wadda ya san gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wadda ya jahilci tasirin na na Aisha a cikin gidan haka ne ko? Nana Aisha tana cin kasuwarta a cikin gidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aure Zainab bintu Jashin a sanadiyar auren Zainab bintu jashin, aka saukar da ayoyin farkon suratu Tahrim lokacin da Zainab ta shigo cikin gidan ta kalli tsarin gidan ta ga irin yadda ake gudanar da gidan sai ta canza wani tsalo bai ta sati biyu ba ta kwace annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake yi idan kina so ki yi magana da annabi to ki in kin bari ya shiga ɗakin zainab bintu jashin ya tafi kenan gashi na a cikin qur'ani sai na na aisha da na na hafsa sai suka ce to wannan matsalar ta yaya za mu warware ta ƙarshe suka ce to yanzu abin da ya kamata shine duk lokacin da ya fito daga ɗakin al'imamul bukari ya fi da riwaya zainab takan ɗan shirya mai zuma ne ta dubi abubuwan da suka fi burge annabi sai ta shirya su a ɗaki in annabi ya shiga ana hira yana ɗan shan zuma yana ɗan cin kayan ciki kaga ai ai hira dole zai tsayi sai suka ce to yanzu idan ya fito kowace ya zo kusa da ita ta toshe hanci ta ce ta ji karnin magafir a tattare da shi bayan annabi ya fito ya zo gunna na shi ta ɗan toshe an ce ta ce manzo Allah me kace haka mai karni ya ce babu wani abu zuma ne ta ce ka amma dai ya ce gun wannan ta toshe hanci sai ta to tun da haka ne ba zan sake sha ba domin bai kamata na ajiye ku kuma ina cin abin da zai cutar da ku ba tarkon su ta ci ko ta ci ba Allah sai ya ce a ware bai yadda ba <laughs> تبتلي مرضى فأزواجك Allah sai ce mishi ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lima tuharrimu ma halallahu lak saboda me kake haramta abinda Allah ya halatta maka tabtagi marbata azwaji don a gantar da wata mata Allah ce wallahu kafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai an yafe amma dai kad farada Allah lakum tahillata aymanikum Allah sai ka turan rantsuwa da aka yi bara a sake ci ba a warware a da miji a tsakar gida ke ma in kina da abin da zaki rike shi ke rike shi haka ake banda mutsoraciya babu ya ɗaga hankalinta to ta zo mana ki faɗa wata ya ce a bauchi ta iya wani abin da ke baki iya ba me ya abaucin in ba zuciyanki ya mutu ba menene ake yi a bauchi wani daurin dan kwali ne ake yi ke baki san inda ake ba wani daurin zani ne ke baki san inda ake ba sai dai in kin kashe zuciyarki idan kin kashe zuciyarki amma ki fada wani style ne za ta tashi a garin nan ta iya har ta kwace miki miji ke baki iya ba in ba mutuwar zuciya ba haka ne haka ne za mu zo mu gabatar da wannan lacca mai macaccen zuciya mai tsoron kishiya eh. aka ne sai ka je tana ta maganganu tana ta zage-zage an je an ɗaiwo kwashe E, kwashe dai ta kwace miki miki E, eh, kwashe ta ta da ke a tsaye kwashe ta sa ki kuka E, kwashe ta sa ki kuka aka ne annabi ya ce yace law ta ila hunna dar inda za ka kyautata musu matsayi daga cikinsu tsawon zamani sun mara mara'at kashe shay'an sannan ta ga wani abu da bai mata bata tare da kai qalat ma ra'aytu minka khairan za ta ce ita bata taba ganin wani alkhairi tare da kai saboda ita mace rahamarta samun matsayinta samun tabbatuwanta samun makoma mai kyau yana alaka da biyayya wa mijinta ku ji tsoron Allah ku yi biyayya ma aure Allah ya ce fasalihatu mata salihai ƙalitatun suna da tsananin dogewa wajen yi wa Allah da'a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a za tun lilgaibi, sannan suna tsare abin da yake ɓoye, abin da yake fake idan miji bayi nan ana tsare bayan idon miji ba za ta fita bayan idon mijinta ba ba za ta fita mijinta bai sani ba ba za ta je anguwa ta ratse inda mijinta bai sani ba hafizatul lil ghaibi suna tsare abin da ke fake sirrin gidan miji suna tsoye shi domin yana daga cikin ballagazar mace a gidan aure ita ce mai fitar da sirrin mijinta ita ce mai fitar da sirrin mijinta in ba ku manta ba mun taba karanta wani hadisi hadisin eh, annabi Ismail ko da matansa lokacin da annabi Ibrahim ya kai ziyara ma annabi Ismail gida sai ya samu annabi Ismail bayi nan sai tambayi matar sai ce mata yaya dai yanayin rayuwa sai ta ce ai muna cikin wahala da kunci da kaza da kaza da kaza da kaza sai bar mata sako ya ce in mijinki ya dawo ki gaya mishi ya canza kofar gidansa da annabi isma'il ya dawo ta kwatanta mishi wadda ya zo sai ya gane mahaifinsa ne sai ta gaya mishi sakon da ya bashi sai ya ce sakon shine in sake ki don ke ba matar rufin asiri ba ce da annabi ibrahim ya dawo wacce ya sake samu ta biyu a gidan ya tambaye ta ya yanayin rayuwa ta ce alhamdulillah ta rufe asirin mijinta duk ta yi mishi bayanai ya ce to in ya zo ce kofar gidan ya rike shi da kyau matar arziki nan ba komai ake zuwa ana farfaɗe-farfaɗe ba ai da ke da shi abu ɗaya ne yadda ba ki so sirrin ke bayyana bai kamata ki bari sirrin uban ƴaƴan ke bayyana ba bai kamata ba in mace tana da kima ta je ta tona asirin uban ƴaƴanta ba daidai ba ne Walaƙanta shi walaƙanta ƴaƴanki ne walaƙanta shi walakanta ƴaƴanki ne hafizatun lilgaibi bima hafizallah suna tsare abinda da ke fake yake koye bisa tsarewar Allah ko kuma bisa abinda Allah ya yi umarni a tsare da shi ma'ana suna tsare shi bisa dokokin Allah ko kuma suna tsarewa amma dai tsarewa aina Allah ne Allah sai ya ce wallati ta kafuna Allah ya ce mata waɗanda kuke tsoron kuka fahimci kuka gano alamar bijirewarsu za ta bijire ba za su yi biyayya ba mun fahimta ko wallati ta nusuzahunna takafuna bi ma'ana wallati alimtum hunna waɗanda kuka gano ba za su yi muku da'a ba za su yi tsawaye za su bijire ba za su bi aure ba matakin farko irin waɗannan mata Allah ce fa'izuhunna Allah ce kuma su wa'azi a zaunar da ita a karanta mata irin waɗannan nassosi da muka yi ta ambatawa wacce eh ni ɗin nan da kike gani na duk yadda kike ganin ban kai ba ni ne miji ni ne Allah ya rubuta aljannarki a ƙasan ƙafar idan ba ki mun biyayya ba ba za ki ji daɗin rayuwa ba idan kin mun biyayya za ki samu yardan Allah fa izuhunna Allah ce ku musu wa'azi mun ji matakin farko idan mace ta ɗauko bijirewa rashin arziki rashin kunya Allah ce fa izuhunna Allah ce ku musu wa'azi idan ba ta ji wa'azi ba hunna fil mazaji Allah ya ce ku kaurace musu a wajen kwanciya yanzu an mata wa'azi bata canza ba an mata wa'azi bata canza ba Allah ya ce to sai a kaurace mata a wajen kwanciya ba a cikin gida yadda kowa zai gane ana rigima ba amma dai malamai suka ce idan an zo kwanciya sai ka juya mata baya kaga inda matsalar za a samu da mai mata din kenan sai eh, ka san in ka san matan ka ɗaya ne in ka san ita ɗaya ne in ka juya sai ta juya <laughs> eh, in ka share ta share eh ai za ka dawo wajuruhunna fil mabaji Allah yace ku kaurace musu a wajen kwanciya idan ta ki ka share ka share ka share ka share ka san mata mukuwar sai ku yi watanni ma babu ruwanta tana kallon ka <laughs> eh, kaga inda salaha ce inda ka kauda kai ɗaya biyu uku sai ta samu malam don Allah kai baran sake ba kaza kaza kaza ban eh amma in irin fi tsararrun ne babu ruwanta to Allah ya ce idan ka kaurace mata sai ta ita gyara kuka zuba kuka zuba kuka zuba har ka gaji to mataki na uku Allah ce waziri buhunna eh eh ustaz ya yi haka zai talla mata mari ke Allah ya ce wadiri buhunna Allah ya ce ku dake su duka ne da ake yi wadda ke nuna baka ji daɗin abin da take ba annabi ya ce ba duka ne dukan amore ba ba a dukan mace dukan amore ko yaro ba a mai dukan amore ana duka ne don ladabtarwa idan ka gujeta, ta wannan nuna mata matuƙa ne na cewa ta cutar da abin da suke baka ji daɗi ba duka ne na nuna mata ɓacin rai kai ba halinka ba ne ba haka kake ba amma yau tun da ka kai hannu zuwa jikinta wai ya isar mata da saƙo cewa na kai ne matuƙa ba wai rufe ƙofa da kai ba mun gane ko annabi ya ce a duka ne ba dukan da zaka ji mata ciwo ba to haka a zuwa babu ka kurɗata eh ka san waɗansu kuma cewa suke da bakin babbar riga zai kama ya kaɗan mata haka a wannan wasa ke nan to Allah ya ce buhun buhunna sai ku dake su kamar yadda muka ambata ba duka ne da za a dake su a ji musu ciwo ba ba duka ne da za a dake su a musu tabo ba ba duka ne da za a buge su a yi lugu-lugu da su ba a'a kawai dai don a bayyanar musu da bacin rai da shi ne gida ke su kasan akwai abun da ɗaukan wannan matakin ke nuna an kai ka wani matsayi ko to ana ana dukan ne don bayyanar da bacin rai ba don a more ko kuma a jiji mafi ciwo fa ina ku? Allah ce to idan sun muku da'a sun yi biyayya fa fala tabgu alaihim nasabila Allah ce ku kuma kar ku fito da wata hanya na cutar da su yanzu kuma ta zo ta baka hakuri tun lokacin da ka mata wa'azi ko lokacin da ka kaurace ta zo ta baka hakuri ko lokacin da ka buge ta dukan da ba na cutarwa ba ta zo ta baka hakuri kuma ta gyara abubuwa Allah ke fara ka zo a rahinna sabila kai kuma karka sake da fice ka fito da waɗansu abubuwa da za su sake tayar da wata fitina a cikin gidan ko kuma su zam suna cutar da ita inna allaha kana aliyan kabira lalle allah madaukaki ne allah ne girma ne allah ya samu dace to sai allah ya ce من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إن يريدا الله يوفي الله بينهما Allah ya ce, wa in kiftun shiƙaƙa bai nihima, Allah ce idan kuma kun ji tsoron wata ɓaraka za ta ɓarke a tsakaninsu. Duk waɗannan matakai an ɗauka kuma abu bai canza ba. To sai aka fahimci yanzu kuma wata fitina za ta taso. Wata ɓaraka za ta taso. Kun lura da cewa zaman nan ba zai ɗore ba kun lura zaman nan ba za a yi shi ba tare da cutar da wani a cikin abokan zama ba Allah sai ce fa ba a so hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliya Allah ce to ku tura wani mai hukunci daga ahalinsa shi miji kenan ko a samu wani daga familinsa yayansa ne mahaifinsa ne babbansa ne hakaman ya zama dai wani ne mai hukunci ma'anan hakaman shine ya zama wadda ya san yaya zamantakewa yake yaya rayuwa yake sannan kuma yana da ta cewa akan miji wa hakaman min ahaliya kuma a samu wani mai hukunci daga ita ma iyalanta daga familinta daga gidansu wanta ne babanta ne babbanta ne wani dai wadda yake da ƙarfi a kanta jama'a mun fahimta ko a dubi wani ta ɓangarensa ba kowa za a yayi mu ba a'a a nemi wadda zai iya cin albasa da bakinsa ƙarfinsa ya kai ya ce ba komi in an sa yana kaza yana kaza ya ce damu hana shi kun gane magana in baya kaza baya kaza sai aka gano yana kaza yana kaza ko baya kaza baya kaza a game da hakokinta shi wadda aka turan zai iya ta babu komai za a gyara saboda yana da ƙarfi a kar kuma a zo da wadda sai an zo tattaunawan ya ce to sai na koma na yi shawara da shi bai zama hakaman min ahalihi ba ya zama zai iya zartar da abin da zai zartar malamai suka ce karfin waɗannan mutane ya kai in ma sun fahimci auren ba zai yiwu ba za su iya kashe auren a tsakaninsu kaji ai suna da karfi hakaman min ahalihi ya zama kuma mai basira ne ba ku je ku nemo wani rikitacce a familin ku ya har waje ba a yana da basira ya san abubuwa ba ya zo ya goyi bayan ɗansu ba ne shi ma ɓangaranta ba ya zo ya goyi bayan ƴarsu ba ne ko ba ya zo ya goyi bayan ƙaninsu ƙanwarsu ba ce a'a an zo ne a dubi ta inda matsala take in aka gano cewa wannan matsalan ta wajensa ne to da mashin da nasun duka a haɗu a yi kansa idan an gano ita ce ba su da gaskiya ita ce take ba daidai ba to da iyayensan da iyayensan duka a haɗu mata wannan shi ne dottaku ba kowa ya zo kare ɗansa ba mun fahimta ko inda aka fahimci kawai matsala take ta gunshi ne to da babansan da babantan ai duka ɗansu ne to a far mishi kawai a zakunnansa idan ita ce a haɗu da ubansan da ubanta da wakilinsan da wakilinsan a gargaɗe ta kar kuma ku je ku turo wanda kowa zai zo gun bayan sa yarinyar nan tunda muka aurar mishi da ita a to wannan ya nuna babu da sako alama. mun gane ko hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliya ka san abin da yake faruwa shine da yawa daga cikin iyaye da yawa daga cikin iyaye su suke taimaka ma faruwar irin wannan abubuwa yana da kyau akwai abubuwan da in zaka aurar da yarka ka taimaka wa mijinka akai ba ka sake mishi komi ya je su yi ta rigima ba sai ka kira ta ka ce masa to yana daga cikin wasiya ta a kanki ban yadda ba iya bakin rayuwarki a gidan miji duk ran da aka wayi gari da safe da rana da yamma baki yi wanka ba to kin warware abin da ni ki na tsoron ki kaga ai ka rage mishi wai wata rigima idan kika fita a gidansa ba izininsa ba da yawuna ba wa'yansu dokokin uba ne ya kamata ya taimaka wa mijin ƙasa duk ran da mijin ya miki wani abu kika mayar mishi da magana ni ban aminci za ka taimaka mishi ko ba za ka taimaka mishi ba za ka mutum sai ya ɗauki ƴansa, ya je ya kai ta gida ya sake akwai abin da kai ya kamata ka gaya mata duk abin da ya faru ko na mutu ban yadda ki ka kafin ki bar gidan nan ba izini saboda ko da wani abu ya taso za ta tuna wasiyar ubanta haka ne ko ba haka ba ka kai kuma ai ka taimake shi to da iyaye suna taimakawa wajen kunna irin wannan wutar akwai abin da ya kamata ka sa baki ka yi doka saboda yarka ka yi biyayya ita ma ta zauna lafiya ka samu rahamar Allah sai a take wa miji yarinya sauri. Allah ya ce fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai a turo wani mai sulhu daga bangaranta daga bangaranta da wani mai sulhu daga bangaranta haka ne kai in yurida islahan Allah shi waɗannan mutane guda biyu bangarori biyu da za su haɗu in dai suna nufin gyara abin da ya kawo su a samar da maslaha a samu mafita ma wannan barakan yuwaffiq Allahu bainakuma to Allah zai daidaita tsakaninsu za a fahimci juna kuma za a samu mafita in uwana ai mun ji ko inna Allah kana aliman kabira lalle Allah masani ne Allah mai ilimi ne Allah yana da ilimi akan komi da komi kuma yana sani da ɓoyayyun ababa da ko bayi ba ku san su ba Allah ya samu dace to bayan Allah sai mu kwana kuma insha Allah yau da mai hutu na tafsirin mu na sulh na san kuma sai bayan watan Ramadan insha Allah a kamar yadda muka saba muna dawowa karatu ne a sati na biyu bayan sallah saboda ka duk ran da aka yi sallah in Allah ya kai mu da rai da lafiya to laraban da ta biyo bayan sallah ita ce hutunmu laraba ta biyu da za ta kewayo a ranar muke goron sallah laraba ta uku kuma mu zo mu ci gaba da tafsiri saboda ka inda a ce misali sallah za ta kasance ranar talata ne to laraba shine hutunmu laraba ta gaba za mu zo mu yi darasin goron sallah laraba ta sama sai mu zo mu ci gaba da darussa muna roƙon Allah ya taimake mu ya tabbatar da digadigan mu akan addini Allah ya sa mu wanye da duniya lafiya akwai kalmomi kamar guda biyu ko uku da nake so na ambata mana game da abin da ya shafi rayuwa da kuma yadda take gudana a abu na farko yan uwa muna karan watan ramadan ko watan ramadan wata ne na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala yake bance shi da rahama wa bayi idan ka ga dama in kana so ka yi bayanin watan ramadan ka ɗauke shi kamar wani wata ne na bononza bononza da Allah ke ma bayi akan rahama akan jinka, dukkan wani alkhairi wata ne da aka ke bance shi don jin kan bayi mu yi ƙoƙari, mu amfani wannan damar ɗaya abinda ɗaya daga cikin abinda kullum malamai suke ambata wa al'umma game da riskan watan ramadan ne ka yi ƙoƙari ka jaddada alƙawari da ke tsakaninka da ka cinsa kan ramadan ya zo ya same ka a jirki kan ramadan ya zo ya same ka a jirki ka yi ƙoƙari ka kyautata ka gyara ka tuba ka koma zuwa ga abu na gaba yan uwa shi ne game da abin da ya shafi insight abinda na yi nazari idan akwai wata shekara da za ka yi ciyarwa ka samu mafi tsadan sakamako to wannan shekarar da muke ciki jama'a kar mu yi wasa da wannan dama jama'a suna cikin yanayin kunci mai tsanani suna bukatan taimako da tallafi kar mu bar ƴan uwanmu a cikin ƙuncin rayuwa mai tsanani irin na wannan lokaci mu dinga haɗuwa mutum biyar biyar goma goma idan a ofis ne idan a kasuwa ne ku haɗu ku yi shawara wani tsari ya kamata ku samar na ku yi infaki a ramama yaya za a yi ku taimaka wa jama'a da abinci idan ƙarfin ku bai kai ku sayi abinci ku raba wa jama'a a watan ramadan ba to ku yi kokari ku samar da wani yanayi da za a dinga girka abincin kuna ciyar da bayan amma tabbas ina jiye ma wanda yake da wadata a bana tsoro na ya rike abin da ke hannun da yake taimakon mutane ƙarshe Allah zai yi shi irin yanayin da ake ciki irin yanayin da ake ciki kana da tani kana da hali ka rike gabarin taimakon jama'a akwai abin tsoro saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata mu karkatar da tunanin mu bayan Allah shine yayi za a yi mu taimaki jama'a domin rage musu raɗaɗi da irin yanayin da ake rayuwa abu na uku ina mana wasiya da mu ji tsoron Allah rayuwa tana tafiya koyaushe ita duniya ba za ta biya maka bukata ba wannan dalili yana daga cikin dalilan da yasa annabi ya ce Allah ya tsire ma duniya albarka ad-dunya mal'una la'ananiyat idan kana so ka gane yadda rayuwar duniya take da hadari akan mutum shine ita duniya ɗaya daga cikin sharrinta ka dubi yadda muke rayuwa idan da za ka yi ma duniya hidima na shekara arba'in yana da wahala duniya ta ma hidima na kwana uku yana da wahala mutum zai ba ma duniya rayuwar ya shekara arba'in hamsin sittin idima yake ma rayuwar duniya mafi araha mafi sauƙin abu a rayuwar duniya shine ruwa da za ka sha wadda duk inda ka je karo ruwa a baka ka sha za ka sha sai ka samu shekaran ka sittin din duniya ko ruwa ba ta wadatar da kai shi ruwa da za ka sha ingantacce idan dai shekaran ka arba'in hamsin sittin har yau riga yana so ya fi ƙarfinka ka yi tunanin me amfanin shekarunka da kake ta zurara mata ta gagara ka maka wani abu ta gagara ta yi maka wani abu arziki mu ɗauki lokacinmu mafi tsada lokacinmu mafi yawa mu nemi lahira da shi wajibi ne mu tashi mu nemi halal mu nemi abin da za mu kare mutuncinmu mu nemi abin da za mu taimaki addininmu amma ya zan neman rayuwar mu mafi yawan lokacinmu mu fifita lahira a kan duniya ina mana wasiya da mu ta hanyar abinci cin haram baya kayatarwa kuma baya biyan bukata idan ma ka bata lokacinka a rayuwar nan in ka bata lokacinka ka ce wai cutan jama'a da ka sa a gaba kai cuwa-cuwa za ka shiga abin da zai zama damuwa wa al'umma za ka shiga irin waɗannan hanyoyi da ba su dace ba za ka shiga wallahi za ka ɓata lokacin ka ne kar ka ɗauka bukata za ka biya ba za ta biya ba ka haƙura da abinda Allah ya baka na halal ɗinka ka haƙura da abin Allah ya baka na halal ɗinka ka haƙura da abin Allah ya baka na halal ɗinka mata ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah ku yi biyayya wa mazajenku domin samun rahamar Allah Allah ya mu dace Allah ya albarkace mu na'am amma wa alaikum assalam amin